kalla muna buɗe wannan shirin da muka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah yau ma dai za mu ɗora ne da gabatar muku da waɗannan abubuwa inda malamin lissafa mana cewa guda goma sha biyu ne ya kuma yi mana bayanin biyu daga cikinsu ga malam zai dora. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati mara iyaka da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. A shirinmu na baya mun ji bayani a kan abubuwa goma sha biyu larurori da suke sa a sha azumi, ko muka kasa waɗannan larurori kashi uku, a sha a rama, a sha a ciyar, a sha ba ramuwa ba ciyarwa. an fi so a sha an fi so a azumi da kuma da yin azumin da rashin yinsa duk an ba mutum zaɓi ya zaɓi wanda zai iya masu larurorin nan mun ce goma sha biyu ne na ɗaya matafi na biyu mara lafiya na uku mace mai jinin al'ada na hudu mace mai jinin biki na biyar mai shayarwa na shida mai ciki na bakwai yaro na takwas mahaukaci na tara tsoho ko tsohuwa larurar tsufa, na goma mai farfadiya, na goma sha ɗaya mai ciwon yunwa, na goma sha biyu mai ciwon kishirwa. Waɗannan su ne larurorin da malamai suke bayani cewa za a iya shan azumi saboda su, ko wajibi a sha azumi saboda wasu daga cikinsu, kuma akwai waɗanda ake rama, akwai waɗanda ba a ramawa. to mun yi bayanin guda biyu na uku da na hudu shine tsoho tukuf tukuf da tsohuwa tukuf tukuf da kuma mara lafiyan da ba a jin zai iya warkewa wato bincike ya nuna rashin lafiyarsa ba mai warkewa ba ne kuma ba zai iya azumi ba zai nakasa in yi azumi kuma rashin lafiyan ba shi da magani kuma yana nakasta shi in yi azumi to waɗannan ya halatta su sha azumi kamar yadda malamai suka ijimai akan tsoho da tsohuwa waɗanda suka gajiya ga barin azumi ya halatta ko ya wajaba masu sha azumi sannan kuma abin da za su shine biyan wannan azumin ta hanyar ciyarwa wato sai dai su ciyar kenan shi ma ciyarwa in ba su da halin cewa shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to da haka kullum za su ciyar da miskini mudu ɗaya kamar yadda aka ce Anas dan Malik lokacin da ya tsufa ya kasa yin azumi sai ya dinga tara muskinai guda talatin ko ashirin da tara gwargwadon azumin da aka yi na ramadanin wannan shekara sai ya ciyar da su a bakacin azumin da bai samu damar yi ba saboda tsufa kaga ashe tsufa larura ce tsoho da tsohuwa Allah ya duba maslahar su da kuma mai ciwon da ba a jin zai warke wani ciwon ba a jin za a warke ne daga ba kuma sai kaga Allah ya kawo an warke din to amma tun da zato mai karfi ya fi da rashin warkewa kuma zai nakasta wanda ya azumi sai ya ta cin abincinsa wato shi ma yana ciyarwa a bakacin wannan azumi da bai samu daman yi ba kaga muka hada da waɗancan biyu da matafiyi da mara lafiya da tsoho da tsohuwa da kuma wato wanda yake rashin lafiyansa ba mai warkewa ba ne kaga mun samu larurori kenan guda hudu mm. to sannan sai mai ciki da shayarwa ita mai ciki da shayarwa asali ba rashin lafiya ba ne ciki shayarwa ma ba rashin lafiya ba ne shi yasa aka ce iza kafata dai hima sai idan akwai tsoron wani abu zai faru ga ɗansu ko tsoro ko tabbas ko zato mai ƙarfi cewa likita ya ce idan kina shayarwa to ɗanki zai wahala saboda ƙarancin nono ko ƙarancin sakin jiki ke masa zirga-zirga ko kuma aka ce idan kika yi azumi ɗan cikinki zai wahala saboda rashin samun magani ko rashin samun abinci ko walwala wani dai bincike na ilimi tabbatacce daga amintacce kuma likitan saboda haka za a iya gamsuwa da wannan a bawa mai ciki kaga kenan ba dan cikin aka ce ta yin azumi ba ita ba dan shawa bane sai in abin yana da alaka da cutuwar yaron ko cutuwar ta ita kenan malam mutanen mu da suke yawan kin yin azumi su ciyar dinnan haka ko eh, wani abu makamancin haka sai in an tabbatar da wani abu ne haka yake yauwa sai an tabbatar iza khafata sai da aka sa shi raɗi ba haka kawai dan kin ga ciki sai kawai ki ci abincin ki ba ko kuma kawai in kina sha da yaro ba a'a sai in an gwada wani abu ko ana zato ko ana da yaƙini ko ana jin tsoro to a lokacin ne wannan fatawar za ta yi aiki kenan ko ita ce ta gwada ta ga alama kamar misali yau yaron ta ya sha wahala wa ko kuma dama ta saba tana haihuwa duk sanda ta haihu in ta gwada azumi yana wahalar da ita ko irin masu ciki da goyo din nan ne an haihu kafin a gama shayarwa wani dan ya zo ita ake kira mai kwanika eh. to ta ga ta haihu ta yi ciwo yaushe za ta yi azumin ta haihu kafin ta gama shayarwa kuma wani cikin ya zo an aje wannan an yaye shi bai ma bai ma isa yayan ba an ci gaba da renan ciki shi ma ana haihuwa kafin a gama ga irin waɗannan matan sun ba lokaci saboda haka akwai wahala sosai to idan mai ciki da mai shawa suka ji tsoro a bisa ɗan cikin ta ita mai ciki ko ita ta ji tsoro akan wani abu zai samu ɗan da take shayarwa saboda ƙarancin mama ko ta ji tsoron tozarta yaron in ta yi azumi to babu saɓani akan cewa ya halatta waɗannan guda biyun su sha azumi saboda faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah subhanahu wata'ala ya sauke wa matafiyi rabin sallah wato da kuma sauƙin azumi haka ne mai ciki da mai shayarwa su ma an sauƙaƙe musu azumi Allah ya saukewa inna Allah wada anil musafir shatar salati wa anil musafiri wal hamil wal murdi sauma Allah ya sauke wa matafiyi rabin sallah ya dinga yin kasaro da matafiyi da mai ciki da mai shayarwa kuma Allah ya sauke musu azumi raka wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi akwai malamai da yawa da suka ce hadisi ne hasanu To wanda wannan yasa malamai suka yi saɓani to tunda dai ya halatta su sha to me za su in sun sha kaga kenan babu wani malami a duniya da bai yi wa mai ciki ko mai shayarwa sauki ba sai dai ya za su yi to wanda yasa aka samu maganganu guda biyar na malamai kowa yana ƙoƙarin kare mai ciki da mai shayarwa wato fatoyin da aka yi wa mace mai ciki da mai shayarwa wanda suka ji tsoro ga ɗansu ko na ciki ko na goye malamai sun masu fatoyi guda biyar ga fatawar kowane malami daga cikin guda biyar ɗin malamai na farko suka ce wajibi ne su sha azumi amma za su rama za su ciyar wato abu biyu za su idan kika sha azumi guda goma saboda ɗanki larurar shayarwa to idan ramadana ya wuce kika samu sauƙi daga shayarwar to sai ki ciyar da miskini goma kuma ki azumi goma kaga sun ɗora mata abubuwa biyu hakanan wacce ta sha azumi saboda saboda ciki to ita ma in ta haihu ta samu sauƙi to ita ma abin da za ta yi sai ta rama adadin azumin da ta sha saboda wannan larurar cikin kuma ta yi kafara kaga waɗannan sun fi zafafawa matan guda biyu domin sun ɗora musu ciyawa da kuma ramuwa wanda ya faɗi wannan shine imamu na maliku da imamu shafi'i da imamu ahmad da ma wata magana daga wajen shafi'awa da hanabila to malamai na biyu suka ce kawai abin da za su yi ramuwa ba wani abu da ya hau kansa sai ramuwa domin sun yi kama da mara lafiya to tunda sun yi kama da mara lafiya a yi musu hukunci irin na mara lafiya ya sha azumi saboda rashin lafiya in ya warke sai ya rama wannan shine abin da malam auza'i da malam sauri da malam abu hanifa da almajiransa da malam abu saur da malam abu ubaid suka tafi a kai sun auna su da matafiyi da mara lafiya malamai na uku suka ce abin da za su yi ciyarwa ne kawai ba za su rama azumin ba su ciyar kawai akasin na farko kaga na farko za su ciyar za kuma su rama azumin na biyu za su rama azumin ba za su ciyar ba na uku za su ciyar ba za su rama azumin ba wannan shine abin da Malam Ibn Abbas da Malam Abdullahi dan Umar suka tafi a kai kaga waɗannan sahabbai guda biyu dakaru ne manya ah, kuma shi ne mazhaban Malam Ishaq bin Rahawaihi kuma cikin malaman zamanin nan akwai malam Sheikh Albani wannan shine ra'ayinsa da ya tafi cewa arwato daga Abdullahi dan Abbas cewa an yi sauki ga tsoho da tsohuwa waɗanda suka tsufa tuko-tuko cewa waɗanda za su iya yin azumin da wahala ko da kunci cewa su ci in ya so su ciyar da miskini akan kowace rana da suka sha azuminta kuma babu ramuwa a kansu to sannan kuma wannan yana nan hukuncin ya tabbata akan wato mai ciki da ko mai shayarwa in sun ji tsoron wani abu zai samu ɗansu su ma an ba su dama su sha azumin nan sannan su ciyar kawai to kaga wannan shine wato ra'ayi na uku ko fatawa ta uku da aka yi wa malamai cewa mai ciki da mai shayarwa wanda suka ji tsoron wani abu ga ɗansu to su ciyar kawai mu azumin malamai na hudu ko fatawa ta hudu sun raba matan suka ce ita mai ciki rama azumin zata ita kuma mai shayarwa za ta rama azumin kuma za ta ciyar domin suka ce idan ma daciya ce za ta iya nemo ta ta shayar mata don ita ta yi azumin saboda haka wannan shine fatawar da aka rawaito daga imam malik kuma akwai irin wannan maganar da aka rawaito daga malam imam shafi'i sannan na biyar suka ce duk ba ko ɗaya ma ba ramuwan babu ciyarwar wani malamin yadda ki kirji ya ce kawai su je kawai in dai duk mace ta sha azumi saboda larurar ciki ko saboda larura shayarwa ya ce ai ba ita ce ta sha azumin ba yaro ta shawa <laughs> ma'ana wannan jaririn Allah ya tausayawa saboda haka tun da jariri ceton rai ta yi kawai mutum ne misali wani ya faɗa ruwa zai mutu sai wani ya iya ruwa sai ya zo ya faɗa zai ɗauko shi garin ɗauko shi sai ruwa shiga bakinsa azumin sa ya kare ce ya zai rama domin ai ceton rai ya je ko kuma a ce ba zai iya ninkaya ya ɗauko mutumin nan ba sai ya sha ruwa dan ya kawo masa ruwa ma zai sha ai dan ya samu ƙarfin da zai yi ninkaya a ruwa ya ya fito da wancan ya ceto rai to ita ma ta yi kama ne da mai ceton rai domin an ce ta ji tsoro kenan kaga ita lafiyar talau ɗan ne ta ceto to wanka wani malami malam ibnu hazamin yadda ki kirji ya ce ba ma ramuwar ma ba ma ciyarwar a kanta a nasa ijtihadin eh. duk da malamai da yawa ba su goya masa baya ba suna ga wannan sauƙin ya yawa hmm. eh amma shi ya da kirji ya ba da nasa dalilai da nasa hujjoji game da dama mun san malamai da wuya su faɗa abu haka kawai da san rai hmm. sai dai a ce ko hujjar ce take da rauni wata tafi ta ƙarfi amma mutum kawai ba zai da kirji kawai ce kaza halal ne kaza haram ne addinin Allah ba sun san haka yana da hatsari hmm. saboda haka duk abin da ya ja waɗannan maganganun guda biyar rashin wata magana ƙarara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce za a dogara da ita to ciki kenan aka jayarwa to cikin waɗannan biyu ne suka fi tafiya a duniya ko aka fi yin fatawa da su ciyarwa kawai ko ramuwa kawai a wasu malamai su ne masu ƙauli na shida suna ga an ba su zaɓi tsakanin ciyarwa da ramawa wanda ya fi mata sauƙi ko wanda ya fi musu sauƙi sai su ɗauka ko kuma a'a su rama azumin sun fi kama da marasa lafiya ko su ciyar wasu kuma suka ci a raba wacce take mai kwanika wato haihuwa da ciki haihuwa da ciki to wannan ita ta ciyar ya fi don ba ta da lokacin kullum a cikin goyo take da ciki to wannan ta ciyar din ya fi wacce kuma take samun rata haihuwa in ta haihu sai bayan shekara biyu ko uku take sake haihuwa kaga tana da lokacin da bata da matsala to ita ta rama azumin ya fi to ina ga wannan shine fatawa da za ta fi sauki ga waɗannan matan kuma zai fi musu sauki sannan mai jinin al'ada da mai jinin haihuwa jinin biki waɗannan mun yi bayanin su a baya cewa su wajibi su sha azumi in ma suna tsaka azumin jinin ya zo ya kare saboda haka idan mace ta ɗau azumi tana tsakar azumi sai jinin al'ada ya zo to azumi ya kare haka idan jinin bai ɗauke ba har alfijir ya keto ko da bayan alfijir ya keto ba ta da azumin wannan rana ɗin haka nan kuma idan jinin sai ya ɗauke kafin alfijir to za ta iya ɗaukan niyya ko da ko ba za ta samu daman yin wanka ba sai bayan alfijir ya keto azuminta ya yi a wannan rana kuma ya rage saura ko da minti ɗaya ne rana ya faɗi jinin al'ada ya zo mata to azumin wannan rana ya riga ya sauka saboda hadisin abi sa'id al-khudri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin idan mace tana jinin al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi wannan shine alamar da aka ce addinin su yana da tawaya saboda haka kuma da hadisi na nasha da take cewa mun kasance ana umartar mu da kada mu sallah kada mu azumi lokacin da muke jinin al'ada tace mun kasance muna haida a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai a umarce mu da rama azumi ba a umartar mu da mu rama sallah to da haka wannan ya sa an wa waɗannan guda biyu wa wajibi su sauke azumi kuma wajibi su rama idan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu sun ɗauke to amma na sabanin mai jinin istihada jinin cuta ita mai jinin cuta dole ta yi azumi jinin cuta baya hana azumi baya hana sallah ba kuma ya hana mijinta ya sadu da ita ko da jinin yana zuba da akwai matar ta ce shekara ta bakwai cir a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ina zubar da jini kuma ta ce har ina sallah ma sai na sa kwano a ƙarƙashin kafata saboda jinin ya dinga ɗiga a ciki to ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ba haida ba ce wannan jini ne na cuta ki ci gaba da yin sallaki ki dinga kunzugo kina yin sallaki saboda haka kaga wannan cuta ce wannan ba a hukunci da ita to yaro shi kuma abin da yasa aka yi masa sauki ya sha azumi ba ka fara ba ramuwa so da shi bai riga ya zo lokacin da azumin ya zama wajibi a kansa ba saboda haka yarinta ana koya ma yaro azumin ya kai shekara bakwai zuwa goma saboda sallah ma daga na ake fara koya wa yaro ita saboda haka yi cikakken azumi ba azumin moɗa ba eh. in zai iya ko ɗaya ko biyu ne saboda a saba masa juriya da dauriya da haƙuri kuma a nuna masa ba a shiga ɗaki a sha ruwa ko a ci gyaɗa ko a tsotsa alewa a fito a ce ana azumi mm. kada yaro ya saba da haka don kawai koyi munafunci da saban Allah a boye a nuna mai ya daure in ba zai iya ba ya faɗa a bashi abinci ya ci saboda haka wannan yana da kyau yara a saba musu da azumi kamar yadda ɗaya daga cikin wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama take gaya mana mu kasance muna koya mu azumi idan sun yi kuka sai mu ba su abin wasa su ta wasa har lokacin shan ruwa yayi dana akwai mahaukaci an kasa mahaukaci biyu akwai mahaukaci wanda haka yake a kaddara ce ta jawo hakan akwai kuma wanda shi ya sha wani abu mai maye ko ya ɗauki wani tunani yana wani lissafi ba daidai ba kwakwalwarsa ta zame shi kenan ya zama mahaukaci to wanda hauka haka ya zo masa na kaddara to wannan ko shekara goma yana hauka in ya warke ba za a ce rama azumin da ya sha ba amma wanda shi ya sha abin shan maye ya haukace Wani malamai suna ga in ya warke sai a tuna mai yau shekara ka biyar kana hauka yanzu ka warke sai ka rama azumin shekara biyar domin kai ka jawo kanka haukan ba za a yi maka sauki ba hakanan mai farfadiya ko wanda ya suma ko wanda ya shiga wata kwama bai farfado ba sai wani lokaci mai tsawo to su ma waɗannan in sun tashi azumin da ya wuce musu a cikin wannan yanayin ba za su rama azumin ba sannan kuma na biyu ba za su yi ciyar ba kamar da abdullahi dan umar idan yana ciwon farfadiya in ta same shi in ya farfado sai ya ci abinci kawai baya rama sallolin da suka wuce a lokacin farfadiyan ko baya rama azumin ko baya yin kafara domin kamar hankali ya fita a lokacin kuma shi shine manaɗin takalif shi ake ɗora mutum shari'a da shi sannan akwai mai ciwon yunwa da kishirwa wani yakan samu larurar da yunwa take sa ba zai iya ɗaukan awanni goma sha biyu yana yin azumi ba saboda haka sai kishirwa ta ci ƙarfinsa ko yunwa ta ci ƙarfinsa to idan ya je likita ya bincika ya tabbatar da cewa wannan larurar haka take in ya ci gaba da yin azumi zai jigata to shi ma an ba shi dama ya sha azumi idan akwai wani yanayi da yake warkewa sai bari in lokacin warkewa ya sai rama azumin in kuma haka yake a tsawon shekara ba wani wata da yake samun sauki to sai dinga ciyarwa domin cutarsa ta yi kama da mai rashin lafiyar nan da ba ta da magani kaka masu olsa sukan irin wannan tambaya in ta yi tsanani da masu ciwon hanta da wani ciwuka dai da za a ce mutum dole sai ya sha magani ko dole sai ya yi allura ko kada ya nisanci abinci ko abin sha ko wani abu haka so haka allura ma wani zaka ga ana masa allura ta ciyarwa to allurar cewa malamai sun kira ta al'ibratul mugazziya idan an wa mutum ta azumi ya kare amma idan allura ce da ake mutum a jijiyoyi ko wani irin yanayi zai sa a yi masa wannan koda da rana ne to babu laifi haka ɗiban jini malamai sun magana akan ba da jini mai azumi zai iya ba da jini suka ce zai iya bayawa in ba zai galabaita ba amma ya san ya ba da jini zai galabaita to kada ya bayar saɓanin ɗurawa in dura mutum za a yi ba za a dura masa yana azumi ba tunda ma ai kaga za a dura masa jini ya nuna ba shi da lafiya to sai sha azumin saboda rashin lafiyar ba saboda dura jinin ba an ko bayarwa ne mutum ba zai jigata ba zai iya bayar da jini duk da akwai hadisi da ya ce mai yin kaho da wanda ya masa duk azumin su ya kare kaga wancan mai jawowa ne wancan kuma jinin fitowa yake daga gurinsa so saboda haka wannan hadisin duk da wasu malamai sun ce mansukh ne amma suna ga yanzu hukuncinsa yana nan kuma za a ci gaba da hukunci da shi akan ɗiban jini da kuma ɗura jini saboda haka ɗura jini azumi ya kare domin an ba mutum abu ne na kamar abinci aka bashi kuma abincin nan ba dole sai ta baki ba don aka ce abinci sai ta baki ko ta hanci to ai wani za a iya masa allura za a yi masa amma sai ka gan shi ko ta yi masa maganin yunwa da kishirwa a lokaci guda to irin wannan allurar malamai sun yi fatawa a kanta wanda zamu shiga ɓangaren likitanci da sauran abubuwa da malamai suka yi fatawa wajen allurar jijiya da allurar kaza da sauran abin da za a ba mutum sinadari na buguwa saboda za a yi masa aiki da waɗanda suke suma su yi watanni ba su farfado ba da sauran abubuwa da yake shafan yanayi na asibiti ko irin masu abin nan ɗin fitsari yoyon fitsari da waɗanda ake huda cikinsu ana ɗura musu ta wani guri abinci da sauran irin masu waɗannan abubuwa kamar yadda fatoyin malamai suka zo daga wasu ƙasashe daban-daban to za mu duba waɗannan su ma insha Allah ta'ala to akram kalla lokacin da kake bayani akan tsoho ko tsohuwa waɗanda ba za su iya azumin nan ba cewa su ciyar to akwai waɗanda za ka ga akram kalla ko baya ga ba za su iya azumin ba ba kuma su da abin da za su ciyar din saboda watakila ko ba su da wani matallafi a rayuwa haka yaya za su kenan to idan mutum ya sha azumi bisa larura kuma aka ce ya ciyar ba zai iya ciyarwa ba to ai wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kaga ai wancan da ya sadu da matarsa aka ce je ya kafara ya ce ba shi da hali karshe da aka samu abincin ya me ya faru da ya ce ba mai talauci kamar sa sai manzo Allah ya masa fatawa ya je ya ci abincin kuma kafara ta yi domin dama abin da ake so a ba talaka to shine talakan kuma shi ya laifin kaga yau kansa kafara kuma ya ci abinsa so da in shi ma mutum yana cikin talauci ko a ce mutum ya shiga wani tsananin talaucin da ya rasa abin sahur da buɗe baki sai daina azumin an taɓa samun wannan a wani gari wasu mutane suka daina azumi gidan gaba ɗaya ashe mai gidan ne ya rasu ba komai a gidan suka ga sai su tura 'ya'yansu su bara a samu abinci to ƙarshe suka ga ba zai yi ba tunda abincin ba lokacin zuwansa ba lokacin yankewarsa sai suka sauke azumi kawai daga baya aka samu labari gidan can fa ba sa azumi me ya faru ba mu da abin da za mu dora lokacin sahur ba mu da abin da mu dora lokacin buɗe baki sai abin da yaran mu suka ji suka barato mana to kaga wannan yasa muke kwadaitar da ciyarwa a cikin azumi kuma akwai bayani da zami akan ma ciyar da mai jin yunwa wataran ya fi kashe miliyoyin kuɗin da muke mu tafi umara da aikin hajji na nafila ba na farilla ba misali ciyar wannan da muke magana akai akwai wani mutum da ya rasa biza da ya rasa biza sai ya zama ga kuɗi a hannunsa na accommodation da biza da ticket mm. wanda da aka haɗa kuɗin gaba ɗaya sun kai wajen dubu ɗari biyar so da haka yana jin haushi cewa bai samu biza ba ba zai samu daman zuwa umara ba ga lada an ce wanda duk ya je ya umara a cikin watan ramadana daidai yake da wanda ya haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi kasa abin da yake ta kada muke na eh, muke tafiya umara da azumi dan mu samu wannan ladan mm. to sai na ce mata a yanzu za a iya musanyawa da wani abin da shi ma ina ga ladansa yana da yawa mm. shine a juya waɗannan kuɗin a sai kayan abinci a raba makota aka siyo shinkafa wajen buhu talatin aka siyo sukari buhu goma taliya katan hamsin aka bi gida-gida wani gidan buhun shinkafa wani gidan rabin buhun shinkafa wani gidan katan taliya da kwanan sukari kaza yo ai wannan abin da ya yi sai ya fiye masa ma tafiya umarar wannan domin irin alherin da jama'a da farin ciki da addu'a da ya yi da ceto yara da mata da masu gida daga wahalar ramadana sai da ya fata ma cewa to yanzu shi dai ba zai daina zaina zuwa umara ba saboda ita ma tana da lada hmm. to amma zai dinga rabawa biyu duk sanda zai tafi sai ya siyo kayan abinci ya rarraba wa talakawa unguwarsu hmm. sun samu abin da za su yi farin ciki sannan shi kuma ya tafi ya je ya ya tafi umararsa hmm. in ko ya ce ɗayan biyun ba su samu ba to zai haƙura da umarar ya siyo kayan abinci da kuɗin ya raba mutanen unguwansu su ci domin tsamuko mai jin yunwa daga cikin wahala ya fi tafiya umaran nafila lada. Na'am, to Allah ya samu dace malam. Anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.